بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم لإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimi shi gaba da wannan karatu na sahihul muslim kuma muna cikin kitabul masajidi wa mawadi'us salah muna babu na 51 inda imamu muslim ya tarjama babu da cewa babu mashi ila sala tumha bihi hadaya wa turfa bihi darajat wato tahiya zuwa sallah abinda da yake magana tahiya zuwa masallaci ana shahi kuran ɗan adam da su kuma ana daga darajarsa da wannan tafiya Allah ka daga darajojinmu حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي ونيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم العشدعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم sallallahu alaihi wasallam ya ce man tadahhara fi baytihi thumma masha ila baytin min buyutillah liyaqdi farilatan min fara'idillah kana qadawatuhu ihdahuma taquttu hadi'ah wal ukhra tarfa'u daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi ga Abi Hurairah wanda ya yi tsalki fi baiti gidansa ko ɗakinsa bayan ya tsalki cikin gida sun mamasha ila baitin min buyutilla sannan ya kada kawar sai ya tafiya zuwa ga ɗaki daga cikin ɗakunan ubangiji yana nuhin masallaci da ya ƙabu ya faridatan min fara'ilillah don ya biya farilla daga cikin farillan ubangiji kana hada wata hada watahu ihdahuma taqutu hadi'a zambiyoyinsa ta kasance ɗayansu tana kankare laihi wal ukhra tarfa'u darajatan guda kuma tana daga daraja idan an karkare laihi da wannan ta dama idan an karkare laihi da wannan ta hagu in ya daga ta dama sai a daga daraja ta wannan shi a sakamakon wanda ka zuwa masallaci daga gida karka da laihi daga daraja saboda haka shi kenan akwai hasara ga yin sallah gida ba zo masallaci ba don haka don dalilin haka wani hadisi yake cewa la salata li jaril masjid illa babu cikakka ga makwabcin masallaci zai cikin masallaci domin duka waɗannan abuwa ya asara su Allah kare ne alaikum salam na'am shi ayi tawuna sai dai ka saya he eh masu ban zo masallaci ba to wani wani karatu na gare su ko don ga daga karatu sai an da sallah wani wani karatu na gare su daga karatu an da sallah eh to kaga wannan kuma ai kan masallaci yake gare su wa hadathana qutaybah bin sa'id حدثنا ليس ها يجب وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مدرع كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث بكر يا جمن زعم الله يناتيوا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يلقى من من درنه شيء قالوا لا يلقى من درنه شيء قال فذلك مثل سلوات الخمس يمحو الله بهن الهدايا وانا عديث عن صلى الله عليه وسلم ينا نيمان ستوار دبياني قد يدقون الأمة سنقوم هنا نيمة عباس العبادي قال نيمان ستوار دبياني قال نيمان عمسا yace ara aitun ku ba ni labari lau anna nahara bi ba da arikun da ɗayan ku yana da wani korama bakin kowa garka ya ga minin kulle kulla yawmin khamsa marat. wani korama da bakin da bakin garkarsa kullum yana wanka so biyar da kuma sabulu abin tambaya hal yarqa min hi shay' shi ana samun wani abu na dauɗa jiki nan da ya saura kalula Safai suka ce ya manzo Allah ba a samu la yarda min daranihi shay qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika mislu salawatil khams wannan shine misalin sallolin biyar yanzu Allah bihinna al hadaya Allah na kankare lauka da suwa yadda in mutum na da ƙorama bakin ƙofar garka ya yi wanka da safi ya yi wanka da azhar ya yi wanka da asar ya yi da magariba ya da isha'i to daudar jiki ne ne ba ta saura to haka nan sallah suke waɗannan guda biyar in kai asuba duk da aka rika Allah ya wanke shi wanda ka ɗauko da bakin isha'i ga kuwa asuba idan ka yi sallar azhar duk abin da ka ɗauko da bakin sallar su bayan zuwa azhar an wanke in ka in ka yi sallar la'asar duk abin da kai da bakin azhar zuwa la'asar an wanke in ka yi sallar magariba duk ba a ci abin da kai da la'asar zuwa magariba an wanke haka za sallar isha'i to ashe idan mutum kasance hakan ga ba a samun kurakurai gare duk Allah ya wanke mai su amma duk kurakuran da ake magana gairu shirk banda shirk shi ko wannan Allah bai yaye shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ha hatta haka gairi ba ka Thank you. ها آه كبائر إن كان حق الله أما حكم الله بأبا يا أيها <coughs> نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلوات الخمس مثال صلوا بيار كمثل النهر جار من غمر على باب أحدكم مثال صلوا بيار كمثال قرما شيني بدانا من زره أكن قوة ينكو يذكر منه كل يوم خمس مرات yana wanka da ita kowane wani so biyar qala menene kwakyari ma yi hayya obabai inda ne abin da ake tana da ba ko lokacin da ya so gida abin da za a bashi farkon abin da zai tabawa wannan shine kwakyari babu hadalin julusu fi musalla wa ba'da suhi wa fadalil masajidi wato kuma nan akwai wani abu ga mutane da an yi sallah an gama sai dai ka yi mutum ya tsam ya tashi shi bai zauna ya roƙi Allah alkhairin duniya ba balle lahira dada ko ni zai saurare dada ko ce lalura a gare shi dada hira ta sha mai kai bai samu abokin hira ba amma dai da an gama sallah sai ya ga mutum kawai ya taya da masallaci a ciki wannan babban illa ta ga mutum amma bai mu jiya alkhairi na zama wurin da mutum sallah bayan subahin da kuma alkhairi da a cikin masallaci shi zai hana muna حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك ح يا جد وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال عبرنا أبو حيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسي مع جابر بن سمرة شنكو كاظمو كان زما تارد من الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا yace ina zama da shi kuma da yawa كان لا يقوم من مصلى والذي يصلي فيه الصبح من قال صلى الله عليه وسلم ان يصلى تاع الصبح بيتا يدغ ورين ده صلاه الصبح او لغداتا كوكو ان صلى صلى الصبح صلى الصاهيا من لو يا شك تبون ان كلمه ميوتي يفرا الذي يصلي فيه الصبح او الذي يصلي فيه الغداتا حتى تطلع الشمس annabi ta yi sai ta bullu wa idza ala ashams idan rana ta bullu kama sai annabi ta ji wa kanu yatahaddathuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam na wurin zamne su kuma suna zagaye kewaye wa ya huzuna fi amrul jahiliya suna al'amarin suna riku da ɗan kumumuwa da maganganu da al'amarin jahiliya an yi kaza lokacin jahiliya an yi kaza lokaci kaza an yi kaza lokaci kaza fa ya ba kuna suna kyalkata dariya amma wa ya tabassamu manzo Allah na murmushi wannan hadisi da gwada mana cewa ashe kenan idan an kai sallah an ka sallah mata asuba to ba daidai ba ne mutum ya tashi kawai ya tsallake ya ƙetare shi da ya bai roƙi Allah ba ya tsaya ya roƙi Allah alkhairin duniya da alkhairin lahira domin addu'o'i bayan sallah karɓar kuna haka nan in mutum ya sallar asuba ana son ya tsaya nan shi ta zikiri da istighfari da hailala hatta asfara jiddan aw hatta tatalu ash-shams ko dai wuri shi ta yi kura ta fito amma haka kawai da sallama a sallar asuba kaga mutum ya kalla kaya tashi to sai ka jiya magabata na cewa ajal haza wannan ya daugawa ko bai da bukata yana yiwa bai da bukata Allah saukaka to da wannan hadisi an zargi cewa dariya in dai ba ta daga hankalin dan adam ba ta laifi balle da amirul mushir wa hadathana abu bakr ibn abi shaybata hadathana waki'u an subyana qala abu bakr wa hadathana Muhammadu mushiri an zakariya kilawa ma an simakin an jabir ibn samura anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa idza sallal fajr annabi idan ya sallaci sallar abin nan asuba jalasa bi musalla yana zama wurin sallarsa hatta ta ɗalu a shan har ta bullu nan da kyau wato ta kullu kulluwa kyautawa saboda haka shi kenan a nan akwai bukata ga in mutu ya sallah ya tsaya shi zikiri ya yi addu'o'i wa da sana kute batu wa abu bakar ibn abi shayba qala hadathana abu ahwas ha ya jidu nadi qala wa hadathana ibn musanna wa ibn bashar qala حدثنا معمر بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن سماج بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا أما في هذا الإسناد باب حسنا وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن إعظم حدثني ابن أبي زباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني حادث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها wurare da a cikin duniya gaba ɗaya mai soya zuwa ga ubangiji masallatai wa abghadu biladi ila Allah mai kyamau wato wurare cikin garuruwa ila zuwa ga Allah a sawaquha nisa masallaci nan ne mahalli na zikirin ubangiji da ambaton Allah da kyakkyawan ɗabi'u da alkhairai da ake cikin kowa da kowa saboda haka sai ya zama wuraren da sun kai zuwa ga ubangiji su ne masallaci to amma ita kuma ka sunni mai yawa wurare ne na ƙarya da yaudara da cin amana da nema a yi algusu don haka duk inda ya zama irin haka nan na to abin da mana wurin ubangiji amma ana iya samun akasi ga ɗaiɗaikun mutane da kasuwa amma ita kasuwa zumla ta gaba ɗaya tuwon gaba ta amma ana iya samun kasuwa wanda kyau domin wani ana iya samun ne mutumin kirki na wurin kasuwanci mai tsallaka iyaka amma ita kasuwa halin ta kenan Allah so ka saboda haka garu abubuwan da sun kasuwa ga ubangiji masallatai na babu ma a haƙo bil imama wannan babu yana son ya karanta da mu wane ne adda haƙƙi da limanci wanda yake a haƙu ko da wannan na da haƙƙi wannan na da haƙƙi to wahi cancanta يجيب يقرأ الدموع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن أبي نذر نذرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليقومهم أحدهم وأحقون بالإمامة أقرأهم ودونا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ce in mutane to don Allah su sanya mutum guda ya zama shine limamin ya zama shine gaba kuma shine wanda zai zan limamin don haka wa ahaqun bil imamati aqra'uhu amma hadisin abi mas'udin ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah hadisin abin mas'ud haka abin nan haka ya faɗa yana shugabantar mutane mahi karatu su ga littafin ubangiji amma nan ya ce ya ummuhum aqra'uhum wa hadathana muhammad ibn bashar hadathana yahya ibn sa'id hadathana shubaha wa hadathana abu bakr ibn abi shaybah hadathana abu khalid al-ahmar an sa'id ibn an sa'id ibn abi urwa uruba ha ya ji da zabi وحدثني أبو بسان المسلعي حدثنا معاذ وهو ابن ثاني حدثني أبي كلهم أن قتادة بهذا الإذناد مثله يا فلا ما يدونا إن دونا إن إذناد إن سا يا كلا ما يكلم بيوا واتوتين أها لكتاب الله أكل أمي كتاب نعم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح ها يجل الناجي وحدثنا حسن بن عيسى حدثنا ابن ابن مبارك جميعا عن جريري عن ابي نضر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل جدنا جدا يا ام القوم إذا كانوا ثلاثة وأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم في هذه السنة كامل to amma anan an yi akan cewa ah, fale ummuhu a ah, wa haqquhum bil imamati aqrabuhum wa haqquhum bil imamati aqrabuhum yan aqrabuhum ma domin an ce wanda yake cancanta limanci wanda yake shi ne mahi abin nan karatun kira'ar to amma duk da haka ne mu yi bayani bari mu karanta wannan hadisi na ƙasa na'am wa hadathana Abu Bakar da Abi Shaybata wa Abu Sa'id al-Ashajj كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر abu أبو خالد الأعمر عن عامشي عن إسماعيل بن حاجر ابن رجاء عن أوس بن دمعاج عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله يا لمن تمتاني من أبنن كراتون سبلتاهم الله فان كانوا في قراءه سواء إن سنجل كراتون ديدي فعلمهم بالسنة وليس السنة وان كانوا في السنه سواء ان إن سنجل بسنة بالتي فقدمهم هجرة وان ديدي هجرة wa in kanu fil hijrati sawa in sun zanga hijira duk dai fa aqadamahu musliman wanda ya gabace su jarawa wala ya ar-rajulu ar-rajula fi sultani kada namiji shugabanci namiji a cikin abin da yake ina shi abin nan iko wala ya qaudu fi baiti ala takarimatihi illa bi izni kuma kan mutum ya zauna a cikin gidan mutum a kan abin da yake zauna a girmama shi sai da izini kamar wata abin nan wata shimida da yake manta da ita to wani yanzu kawai da zakwa shi hai a kuskure na sai shi wannan mai shimida ya tahe ce ma bismillah don haka in mun dubi wannan da an kai ta je ruwa fa in kanu fi qira'ati ba alamin bisunna ila har zuwa ƙarshen magana wannan shine dalili ga wanda ya faɗa cewa a gabatar da aqra'u alal as'al wannan shine hujjar wato ya ummul qawm aqra'u min kitabillahi wannan shine masabin abi hanifa da ahmad da wasu daga cikin shafi'iyya lokacin da imamu na maliki da imamu shafi'i da almajiransu gaba ɗaya sun kace al'abqahu muqaddamun alal aqrab wanda yake abqahu shi za a gabatarwa a kan a mista domin da ake buƙata na a wurin sallah malbudi na taurare na kana iya zakuwa ka zauna ka karanci fatiha ka karanci turori da za ka salla da su ka riƙe abin ka suna amma abin da ake bukata da shi na salla na tsuhu, a ghayr marbutin ba ɗaurari ba ne yakan yakan turbo cikin sallah wani al'amari wanda mutum bai da iko akan mura'a na ta fiha bai iya tsare abin da don haka dole a abin nan a zurwa da su da bincike domin mutum ya samu sallar da za shi ilaya lokaci babu wanda ke babu wanda ramsano aka zuwa ga sallah ya bashe ta gaba ne gadi illa kamilin fiqh ne wanda adda kamalan fiqh amma idan a wato mu Allah na Allah taimakan mu to in ire irin wannan na sai sallah ta zo sai ta rikici sai ce bari in bata yin wata to in dai rikici na zo ga sallah ce bari in bata yin wata babu dan sharri irin ka kuma ka zan dan bid'a ba a barin sallah ai wata gyara ta ake eh أنا أدري وتعرفوا ومن أعال تاركا للجمع لم تجده وفاعل لشر إذ جوها من هذا خير الحل وصحبه وهو طريق الحق والخير كله في ابتدائه والشر كله في ابتدائه saboda haka ba ta isan mai ba kuma ya zan mai aikata mugun abu kuma ya tsaka bid'a mai muni domin tsohon sallah in ta samu kasari to ita a hanyar hiyansa da kai da shi da sabansa ta kusa hanya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sabansa ita a hanyar gaskiya kuma alkhairi biyu ya tabbata gaban manzon Allah sharri duk ya tabbata ga sa'a manzon Allah sabi Allah kare don haka suka ce wannan abu kahu ake abin nan don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da sayyidina Abubakar da sallah bisa ga sauran sahabbai kuma alhali nasti na bayyananne anna ghairu aqahu min aqra'u min wani daga cikin sahabbai akwai wanda suka kama ubayy ubayy aqra'u min. amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana jinya aka ce awa mutane sallallahu sallah ce muru ababaka wani salli bin nan كيف هذا إلا أن المراد بالحديث يؤم القوم أفقههم أفقههم لكتاب الله wannan shi ne abinda sai na abu ka ya fahimta shi ne sai na umar ya fahimta ba za ka sahaba domin ba don haka ba da sai annabi ce a sai a dubi wasu wasu qira'a a kan sai ke muru a ababakar domin shi biyo zo ga qur'ani bai wuce sai ya san ma'ana duka da karatu ne da abin nan tare su fatayya haka nan ubayu shi ba haka nan don haka ya zanga shi tafsiri ne ma da ya rubuta abin nan qur'ani ne da ya rubuta da ya ruwato da yawa yakan rubuta fasara cikin nassi ba haka wasu malaman sun in ruwa da ta sai su yi wakafi ga wani abu da suna gani ya karu bisa ga rasumu makasul usmani don ka haka kamar rantsuwa yake wasu ya musalata ayyamin muta tabi'ati in ji ubangi wasu ya musalata ayyamin متفادات الدين موجود في القرآن تفصيل أما شيء زي رواية هو لو أن إمام أبو هجو إمام أبو أنيبا يهودا يكي رواية ابن مسعود ياتي وصيام ثلاثة أيام متتابعة نواف كفار عظم يا منصور دول عجلة يعني ابن مسعود لا بينك aka ce zama yake ya ce wasu ya da salata ayyai mutu ha da ake yanzu ƙura'an da kake karatu da bakin gaban gwan bakar zakuwa nasu akwai mutu ha da ake ya ba ba ne Allah gane da eh? ban jin mana eh a ai ba ba sai an jiranta ba misali na a jiranta ana yi ne da rarrabe wannan daban ikin jiranta a saboda haka ga yace wato in sun zamo ga kira'a a ɗari to wanda yi ganin sunna don haka jina maluma sun ka gabatar da aurau muqaddamu ala abqai wal karau. idan wannan mai tsantseni na ga abin da an haram amma kuma wajen fito an yi shi amma yana hidda kai ne wajen sallah yana da fito da yake hidda kai ne wajen kira'a an yi shi amma yana da kira'a da yake iya sallah to amma ga wani suna da fiqhun sallah yana da a sallah amma bai da tsantsini to sai a gabatar da auren wadi ne wane ne mai tsantsini wanda ya zauna nan da kun zauna yana da yan dubu ne da cikin aljihu kuma su ke nan gare duniya ko da ta ya ta ya lalaba sai ji aljihu ya huye sai bai jinsu ba sai ya kashe shi ya dawo ko da dace cikin masallacin ga babu kowa sai ɗaya ga kuɗi irin na ya ɗauka ko da ya kira sai garbu shidda na ya suna haihuwa to sai suke bayan ɗauke guda a aji ba nauna ba na ɗauke mai tsantsani kenan eh, amma mai zuhudi sai ba su sai dan ba baki da na ba don haka na haidin sun kaɓa ciwon na waɗanga na wani bawan Allah na bari a yi biya, eh? eh, to ta ku san yana yiwa shidda na shi ya ɗauki biyan na ko ba haka ba to sun da yana zuhudi wani shi ba su duk kai kana a zafi a kai ka a zafi kuma lamun kai hmm? Allah ga ranar da muwa so hmm. mu zo ban ji ba abubakar ibn sai ba abin ba abu kurai آه، آه، قال أشد في روايته مكان سلما سنا هو مريد yi da wannan سلما آه، مكان سلما silman سنا makanar silman حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ها يجد إسنادي وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير وأبو معاوية ها يجد إسنادي وحدثنا الاشد حدثنا ابن فضيل ها وحدثنا ابن عبد عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله دستم قروا حديث لما كبروا بها وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعوبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن دمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya umul qauma aqra'uhum likitabillahi gaban shugabantar mutane ce su wanda yi su karatu ga littafin Allah wa aqadamuhum qira'atan kuma wanda ya rige su wajen qira'a fa in na qira'atum sawa in ku karatu su duk ɗaya kunnan doki wale ummu aqadamuhum hijra wanda ya rige su hijra tun da karatu duk ɗaya na to sai a duba wanda ya rige hijra inda yake ya baro san, to shi za a sawa in kanu fi hijrati sawa in sun zama ga hijira duk dai fare ummu mu sunnan to wanda yake girma shekaru ya limanci su wato kenan nan girma abin nan yawan shekaru ya amfana wala to amanna ar-rajul fi alihi wala fi dhillani kada ka shiga gaba ka limanci namiji cikin iyalansa ko ko cikin wurin da yake iko wala ta jalis ala ta kalimati kar ka zo ka iske shi gida wadda shi ɗaya ke banta da ita ka hau shi bai ji gidansa illa an ya zana laka sun ya kima bismillah in izini ko kuma ita ke hau na ce ne sana a hau hmm. kullum shari'a tana tare mutuncin mutane wa haddathana zuhair ibn harb haddathana isma'il ibn ibrahim haddathana ba an abi qilaba an malik ibn huwairis قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى shababatun mutaqaribuna mun zo manzo mun zo manzon Allah muna muna abinda matasa muna kusa ga balaga fa kamna inda hu 20 lailatan mun ga tsaya gurin manzon Allah kwana 20 muna karatu wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa manzon Allah ya zan mai tausayi mai jinkai fa zanna anna karshe kaina ahalana sai annabi ya zaci mun yi begen iyalanmu wasu Allah an an manta da a Allah yake wa kun ka baro gida yana tambaya mu zuwa mun ka baro gida ga iyalan mu wa habar wa mun ka ba shi labari fa qala sai manzo Allah ya ce irji'u ila alikum ku koma zuwa ga iyalan ku fa aqimu fihi ku tsaya cikin su wa allimuhum ku sanar da su wa muruhu ku umurce su to amma bisa ga hanya ku ta komawa gida fa idza hadara as-salat in sallah ta zu wal yu'azzil lakum ahadukum ɗayan ku shi kira muna tare da kuwa sun zo yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi karatu karatun sun kai kowa ya yi karatu cikin su ba wanda an kace wanga ya yi wani. to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi koma gida to amma duk ga hanya in sallah ta zo su guda shi kira to kenan sun male ummukum akabarukum don na wanda yi koyon shekaru su gina teku wannan kaga yawan shekaru ya shigo domin idan mutane eh, suka ce ai an ce eh, eh, ya umuhu an ƙara uhu to in suna da duk suna da ƙira'a to gaba ɗaya to wanda yawan shekaru a aka kasu sani da wannan وحدثنا أبو ربي زاراني وحله آه، بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد وحدثنا أمي أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو كلابة حدثنا مالك بن هويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس منذ منذ الله صلى الله عليه وسلم شموس متاني ونحن شبابة متقاربون هنا سماري من كتب متقوم فيه وقد أسى جميع الحديثك في ترشان حديث لنا حديث ابن قليا لإن مثال حديث ابن قليا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي أخبرنا عبد الوهاب أفتت أبي أن خالد الخزاع عن أبي كلابة عن مالك بن هويرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي نازو منظوم الله لي لأبوكينا falamma arana ala ikfar lokacin da muka yi mu juya mu koma gida ni ili da guguman nan Allah qala yake lana idza hadaratu salatu wa azana in sallah ta zo ku kira tun ba kima sanan ku iqama wale ummukum akabarukum mahi girman ku yayin muku limanci wannan wanda abba ba ya samu shiga wa hadathana abu sa'id al-ashajji hadathana hamdu bin ibn giyas حدثنا خالد بن خزار هذا الإبلاد وزاد قال الهزاو وكان متقاربين في القراءة من في يكتب من وجن وجن قراءة دعاك في في ببان في لباس صلى من في كتب الجنة نعم باب اسم باب القنوت في جميع الصلاة هكذا a ya gama haɗuwa ya gama haɗuwa kuma salam eh eh eh yana ne a hin da sallama sallah yana wuri hmm. ah, mu an saurari karatun sayar muslim daga bakin ramanin isa jiga allah ya sata mai da ainihin alhairinsa kamin gabatar da wanda zai addu'a ana shida ma jama'an musulmi cewa insha Allah ranar alhamis akwai buɗe musabaka ta jiha insha Allah a garin birnin kebbi ranar alhamis daga ana kada jama'an musulmi a masallacin juma'a كان زابور لما nan masabaka ta القرآن alkur'ani mai girma ta jiha وأزواجي والذريات ومن على أهل بإحسان إلى الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودن الأداء قد الدين ربنا عفو أننا عسينا وأطعنا ربنا ولا تهمل علينا إسرا قامت أن قلنا ربنا ولا تهملنا لما أعطنا وأعطنا دوننا ورحمنا أنت منا وخلصنا على قوم القاتلين abin da malai karanta mu Allah suna kawo malam da alkhairi Allah ba mu ikan kiyaye da karanta da mu kuma ka mu iko aiki da shi a abin da mun ka biya a wani Allah sa an hame mai wa'ani musulmin Allah duka mun muka tare gudun Allah ka tsara mu cikin addinin dauki Allah ka yaya kurakuran Allah ka taimaka mu sa kowane hali marasa lafiya cikin mu ubangi Allah ka ba su lafiya wanda da lafiya Allah ka sa lafiya da amfani su Allah wanda da lafiya na jiya na asibiti ubangi Allah ka ba su lafiya Allah ka taimaka musu a kowane hali a ubangiji Allah muna roƙonka cikin rahmarka cikin iyawarka abinda ka ba mu Allah ka sanya mishi albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka taimake mu Allah ka shigar da mu Allah ba hulta muna Allah ka taimaka muna kowa mu da suka gabace mu Allah ka musu gafara Allah ka yaye musu kurakuransu da malamu da suka karantar da mu tun muna ƙanana har zakkuwa yau mun yi Allah kai musu gafara Allah ka yahi kula kuransu Allah ka taimaka mu da alƙur'ani da sauran malaman mu an da adda rayuwa ubangi Allah ƙara musu albarka Allah ƙara musu albarka ƙara malayu albarka ka ba su ikon jinniya na karantar da jama'a Annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma da yan saurari Allah ka ba mu ikon saurarawa kuma mu ikon kuma aiki da annabi mun ka jiya da alamma alƙur'ani abinda an na kuskure wanda muke yi umarni Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka taimake mu ta kowane hari Allah ya gafarta mana Allah ka shirye mu shi'a da musulunci bayan Allah wanda suka ce mai tsoka Allah ka san bukatun bukatotin su umarni Allah ka ba su abin da zan na alƙawari Allah kuma mummuna Allah ya kai da shi gare su gaba ki dai ba ta mudo gaba ki dai Allah ka taimaka mu ta wani hali Allah ka ije mummuna zuwa gare mu Allah ka kawo mana abin da yake na faranta mana duniyar lafiya Allah ka taimaka mu Allah kada ka bi mu da halukan wata mara kyawu Allah don ya Allah ka gafarta muna don ya Allah ka shahi kurakuran mu Allah ka gafarta muna Allah ka shirye mu Allah ka gafarta muna Allah kada ka bamu da dubaran mu ko da tsinta gani Allah ka sa mu cika da imani don da Qur'ani a kan ta aka ko shi bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو لا تعوذ بسمة ولا نوم له من السماوات وما الجمال الذي يشفى عند ولا بنا عليم على ملائكة بشيء من علمه إلا من شاء وأشهر كسر السماوات وقال له يعيده ما وهو علي العظيم لغناك ربنا ورسلنا ورزقنا أنت خير الإيم سبحان ربك رب العزة أما يستهون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين